Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Bilkisu Ahmed ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Shirye-shiryen nema wa Najeriya sabon shugaba a shekara mai zuwa na ci gaba da kankama. Tuni ma aka samu akalla mutum uku da suka bayyana aniyarsu ta neman takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC a shekarar 2023. Dukkan mutanen da suka bayyana aniyar tasu dai daga kudancin ƙasar nan suke, mai yiwa saboda tunanin cewa daga can ne jam'iyya mai mulki za ta zaɓo ɗan takararta. Mutum na farko da ya bayyana aniyarsa dai shine Bola Ahmed Tinubu, ko me yasa ya zaɓi sanar da matakin a fada shugaban ƙasa? Tambayar da 'yan Najeriya ke yi kenan tun bayan ziyarar da Tinubun ya kai ga shugaba Muhammadu Buhari. A sunana Honorable Abubakar Lado Suleja, ɗan majalisa mai wakiltan Suleja gurara tafa a jihar Neja a ƙarshen jam'iyyar APC mai mulki zan yi tsokaci game da abin da ya sa Alhaji Ahmad Bola Aswaju ya tafi fada shugaban ƙasa domin ya fara a shaida wa duniya cewa zai takarar shugaban kasa bai tara jama'a kamar yadda aka saba yi a baya can kaga mutum ya tara jama'a ya yi bayanin cewa zai ina da aniya na tsayawa takara na ko shugabancin kasa ko kuma na gwamna ba da farko a shi bola ahmad tinubu cikakke ne kuma gogaggen dan siyasa wanda ya shafe sama da shekaru 40 yana cikin wannan harka kuma tun da ya fara harkar siyasa har zuwa cikin wannan lokaci na da nasara gani da haka ya sa a matsayin shi na cikakken dan siyasa wanda kuma mai biyayya ne da jam'iyyar apc jam'iyyar da yake da hannu a cikinta na kafa a gwamnatinta sa'annan kuma shi mai biyayya ne ga shugaban kasa a shugaban muhammadu buhari wanda shi ne shugaban jam'iyyar apc na kasa to duk cikakken dan siyasa abin da ya kamata ya fara yi shine tafiya samu uban jam'iyya uban jam'iyya kuma shugaban jam'iyya kuma shugaban ƙasa watan muhammadu buhari domin ya shaida masa a matsayinsa na ɗan jam'iyya mai biyayya ɗan jam'iyya mai ɗa'a dan kuma jam'iyya wanda ya san abin da ya kamata saboda haka nan abin da ya shi ne daidai a jam'iyyance abin da ya shi ne daidai a siyasance abin da kuma ya shi ne daidai a shugabance ya sauke hakinsa na shugaba na akan shugaban muhammadu buhari ya tafi ya tsona a gabansa ya shaida masa cewa ya zo ya nemi albarka ya kuma sa musu albarka akan cewa in Allah ya so ya yarda kuma alfarman manzon Allah yana so ya gadansa ya ci gaba daga inda ya tsaya kuma alhamdulillah shugaban Muhammadu Buhari ya mishi fatan alheri domin a matsayin shi bola ahmad tinubu na dan najeriya da kuma dan kasa mai cikakken iko kundin jam'iyyar apc da kuma kundin jam'iyyar ƙasa ta ba shi daman ya tsaya takarar shugabanci da kuma duk wani abin da ke so ya nema saboda haka nan abin da ya sa ya tafi a fadar shugaban ƙasa kenan domin ya shaida masa ya ba shi hakkinsa ya kuma girmama sha matsayin na shugaban ƙasa. honorable abubakar lado silaja dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar silaja gurara da tafa kenan. sai dai yayin da 'yan siyasa daga kudancin Najeriya suka fara motsawa don yin takara. Ƙungiyar dattawan Arewa ta yi gargaɗin cewa ba ita ba batun karɓa-karɓa. Kakakin ƙungiyar Dr. Hakim Baba Ahmed ya bayyana wa 'yan jarida cewa ba maganar wurin da mutum ya fito suke yi ba a wannan lokaci. Suna bai wa 'yan Arewa shawarar su zaɓi mutum mai nagarta ne ba wai ɗan Arewa ba. My position, which has been the position of my organization, is that a northerner and a southerner have equal rights to contest. Matsaya ta da mata ƙungiyarmu a nan ita ce da ɗan arewa da ɗan kudu dukkaninsu suna da 'yancin tsayawa takara sai dai dole ne 'yan arewa su yi taka tsantsan wajen wanda za su zaɓa lallai ne jama'ar arewa ta yi la'akari da wannan batu irin wannan tunanin ne ya sanya muka zaɓi shugaba buhari a baya ba ma son sake tafka makamancin kuskuren nan cewa lallai ɗan takarar da ya fito daga arewaci ya fi shauran 'yan takarar nagarta wannan ita ce matsalar ba wai kawai da mutum ya fito daga arewa shi kenan ba a'a lalle ne ka zama kai ne mafi cancanta ya kamata a ce kai ne ka fi dacewa ga arewa da mashaurin yankunan najeriya abin da muke nema a nan shine shugaban ƙasar najeriya imma daga arewar kake yayi amma fa dole ne ya zama 'yan najeriya sun zaɓe ka sannan kai mutumin ƙwarai ne dalilin kenan da ya sa muke faɗa 'yan najeriya musamman 'yan arewa cewa lalle ne fa su yi taka tsantsan wajen zaben shugaban ƙasa kada a sake tafka kuskuren da aka yi a baya. Kana da damar zaben ɗan arewa in har hakan ya fi kwanta maka a rai, amma don Allah ka tabbatar cewa shi ne wanda ya fi nagarta cikin dukkanin masu takarar har ma da waɗanda suka fito daga yankin kudanci. An gaida hati Liman da fassara kalaman Dr. Hakim Baba Ahmed, kakakin ƙungiyar dattawan Arewa a hirar shi da 'yan jarida jim kaɗan bayan wani taro da suka yi a Arewa House Kaduna ranar Asabar ɗin da ta gabata, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta JS News and Documentaries ta wallafa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya da dailytrust.com. ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma turacom aminiyatrust Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast da Apple Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. To wai me wannan lamari ke nufi ga jam'iyyar APC da kuma Najeriya baki ɗaya? Na miƙa wannan tambaya ga Dr. Abubakar Umar Kari, malami a Jami'ar Abuja kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa a Najeriya. to ni na ga wannan matsaya da northern elders forum suka ɗauka kamar wani martani ne suke maiwa masu da'awar cewa lallai sai mulkin najeriya ya koma kudancin ƙasar nan a 'yan kwanakin nan akwai propaganda da ake ta yi da 'yan ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi musamman ma a kudancin ƙasar nan waɗanda sun ke ƙasa ko kuma sun dage akan cewa a zaɓe mai zuwa na 2023 sai dai a baro kudancin ƙasar nan su masu mulki to ita wannan ƙungiya ta northern elders forum wanda take da'awar kare mutunci da kuma muradun arewa ina ga sun ɗau wannan matsayin ne domin su jaddada wa duniya cewa mulkin karɓa-karɓa ba wai yana kan tsarin mulki ba ne kuma ba dole ba ne kuma babu tilastawa a kan ah, maganar siyasa to saboda haka ne dai ina gani shi yasa suka fito fili suka ɗau wannan matsayi sa'an nan kuma mai yiwa kuma har wa yau martani suke ga wata haɗakar ƙungiya wadda ke kiran kanta gamayyar mutanen kudu da kuma tsakiyar najeriya wanda a 'yan kwanakin nan suka fito fili suka ɗau matsayi na cewa dole sai dukkan manyan jam'iyyun nan a ah, zaɓo 'yan takararsu daga kudancin kasan nan ah, wani dalili kuma da mai yawa su 'yan northern elder forum suka ɗau wannan matsaya shine domin su jaddada duniya cewa cancanta fa ita ce ah, abin da ya kamata a koshi a duba idan ana maganar mulki wannan matsayi ya yi daidai da tunanin waɗansu mutane da dama waɗanda suke ganin cewa rashin ci gaban najeriya ya ta'allaka ne ga wannan tsari na zaɓo shugabanni musamman ma shugaban ƙasa ta wata hanya amma ba cancanta ba game da kuma maganar ziyarar da tinubu ya kai fada shugaban ƙasa ya bayyana aniyarsa ta yin shugabanci wannan ma akwai abubuwa ɗaya biyu ko uku da ya faɗa game da su na farko dai ita takarar tinubu daman a wadda ake ta raɗe-raɗin cewa zai yi waɗansu ma suna ganin cewa akwai wata yarjejeniya tsakaninsa da shugaban muhammadu buhari akan cewa idan buharin ya kammala wa'adin mulkinsa to zai tallafa masa to saboda haka za a iya ganin wannan ziyara kamar ta jajjada wancan matsayin ne ko kuma a tunatarwa muhammadu buhari ko ma a tilasta masa ah, idan eh, ya manta kenan ko kuma idan ya canza ra'ayinsa. Ah, waɗansu na ganin cewa faɗar ah, wannan aniya da biyu a fata shugaban ƙasa tana da muhimmanci kwarai da gaske ah, wato ya nuna cewa ba ja da baya kenan kuma ko buhari zai yi shi wato zai goyi bayansa ko ba zai goyi bayansa ba to shi dai ya bayyana wannan aniya tasa musamman ma kasancewar shugaban ƙasa ya ce bai damu da waye ma zai yi. yi mulkin najeriya bayansa ba duk da kuma daga baya a kaikaice ya nuna cewa har cikin zuciyarsa yana da wani ɗan takara to amma dai bai da niyan ya fito fili a yanzu ko kuma halin da ake ciki yanzu ya ayyana waye ɗan takarar tasa to amma batun tunubukan kamar yadda na faɗa wannan ayyanawa da ya yi ya nuna cewa ba gudu ba ja da baya shi zai wannan takara kuma yana tsammani cewa buhari zai goyi bayansa kuma ayyana da ya tana da tasiri kwarai da gaske ko ba komai bayan ayyanawar tasa wasu gaggan 'yan siyasar jam'iyyar apc daga kudu guda biyu ko uku su ma sun fito sun ayyana cewa za su wannan takara akwai tsohon gwamnan abiya uzo ujo kalu akwai gwamna mai ci yanzu na jihar ebonyi umahi akwai kuma 'yan kanzagi ko kuma masu da'awar marawa mataimakin shugaban kasa mai ci wato yomi osunbanjo baya duka sun fito sun ce za su yi takara abinda wannan yake nunawa shine cewa a jam'iyyar apc takarar za ta yi zafi kwarai da gaske kuma hamshakan 'yan siyasa ne za su fito kuma abin da yake faruwa yanzu shine babu wanda yake so a bar shi a baya musamman ma a cikin gaggan 'yan siyasar kudu to kuma idan haka ne to jam'iyyar apc tana da gagarumin aiki a gabanta saboda yadda za ta sarrafa ko kuma gudanar da zaben fidda gwani zai yi tasiri kwarai a kan makomar jam'iyyar da kasancewar ta dunkulalliya jam'iyya da kuma irin nasara ko kuma rashin nasara da za ta iya samu a zaben 2003 to saboda haka dole ne shugabanni da ma 'yan jam'iyyar apc su san ko kuma su kwanda sanin cewa akwai gagarumin aiki a gabansu kuma kamar da na faɗa a baya wannan takara a cikin jam'iyyar apc za ta yi zafi kwarai da gaske. dr abubakar umar kari malami a jami'ar abuja kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa a najeriya. To masu sauraro iya abin da ya waka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Yanzu a madadin Bilkisu Ahmed da Dalhatu Liman, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.